يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bi da atin dalala wa kulla dalala ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar litinin sha biyar ga watan ɗaya, shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 17 ga watan goma shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam allah cikin ikonsa a wannan yammaci muke so za mu gudanar da bayani akan abin da ya shafi jarraba a musulunci ko musiba da allah yake ɗora wa bayi a musulunci dangane da abin da ya shafi wannan matashiya da farko abin da ake cewa jarraba ko kuma bala'i ko musiba shine abin da yake samun bawa wanda ya shafi wato ko dai damuwa ko baƙin ciki ko kuma wata wahala matsananciya a cikin al'amuran yau da kullun da yake gudanarwa a rayuwa wannan shi ake cewa jarraba ko kuma musiba da Allah subhanahu wata'ala yake jarraba bayi da ita saboda haka jarraba tsari ne daga cikin tsarika da Allah subhanahu wata'ala yake da su a kan bayinsa tsari ne daga cikin tsare-tsare da ubangiji subhanahu wata'ala yake gudanarwa a tsakankanin bayinsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa cikin suratul baqara aya ta 155 wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin Allah yace tabbas haqiqa wallahi ya rantse ya karfafi maganar cewar sai lallai ya jarrabe mu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf tabbas haqiqa wallahi za mu jarrabe ku da abin da bai kai ya kawo ba na tsoro tsoron nan ko ya zama me da zai iya shafar kowa ko kuma ya zama keɓantacce da zai shafi wasu daga cikin bayi kamar tsoron da ya taɓa samun mu dan wasu lokuta kaɗan da suka gudana ko 'yan shekaru kaɗan na fargabar a kowace awa ko a kowane minti ko a kowane lokaci a iya wato ainihin daren maka a kashe ka ko a iya wato ainihin sabon itashi da ku wannan jarraba ce wacce take mai game adadi barkatai na bayi mai shafar jama'a da dama sai zamanto wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wannan tsoro ya zama wato an rasa aminci na abinda aiki a ciki da na a sake a walwala a a kawo to wannan jarraba ce irin mai gamewa wasu lokuta kuma sai ka tara tsoron wani abu ne da ya shafi wani bawa daban bai shafi saura ba ka tarar da wani shi tsoronsa a ce ya yi aron gama da maciji yakan shiga tashin hankali wani kuma idansa idan maciji ya ga nama kaga shi babin abin tsoro bane a gurinsa so da haka tsoron nan ya iya kasancewa mai shafar adadi barkatai ya iya kasancewa kuma ya shafi wani bawa bai shafi wani ba Allah ya ce sai ya jarrabe mu da abin da bai kai ya kawo bana tsoro walju'i ya ce zai jarrabe mu da yunwa in ma yin wannan ta faru da kai sakamakon ba ka da abin siyan abin da za ka ci ko yin wannan ta faru da kai sakamakon allah subhanahu wata'ala ya riƙe abin amfanin da ike saki a samu a ci ya zama kowa ma ya shiga cikin rashin ma'ana yin wannan ta iya kasancewa kai ta shafa saboda ba ka da abin siyan abinci kuma ta iya kasancewa kowa ta shafa domin idan fari ya zo ba wanda baya shafa ba a samu abincin ba bare ka siya yadda wani ya rasa haka wani ya rasa Allah ya ce wa naqsin min al-amwal kuma tabbas haƙiƙa wallahi inda Allah ya ce sai ya jarrabe mu da rashin kuɗi sai ka tarar abin da ka fi ƙarfinsa ya zo ya fi ƙarfinka inda kana da mota kaza da ta kai yara makaranta da taka ta shiga da ta kaza da ta kaza sai a wayi gari kai ma sai dai ka shiga a daidaita kamar kowa to wannan jarraba ce ta da kana da abu yanzu ka rasa kana da dukiya yanzu baka da ita ko da ana cikin walwala kowa da kowa ina ganin kudi a hannunsa dumus sai kuma a samu lokaci da za a samu kai abin da za ka samu ka fi karfin ma abin da za ka ci ne maka wuya wannan duk salo ne daga cikin salo salon jarraba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah bayan ya ce ina jarraba mu da rashin kuɗi sai ce wa min al-amwali wal anfusi kuma yakan jarrabe mu da rashin rayuka ko dai a rasa ran gaba ɗaya a cewa na ya mutu ko kuma a'a a wato ainihin rasar masa da wani sashi domin ta tawayar rai tana iya kasancewa a tauya ta gaba ɗaya a rasa shi kuma tana iya kasancewa a'a a jarrabe shi da wata matsala sai ka tarar dawa ne da ƙafafuwansa sadar, amma an wayi gari a ta dalilin allura asibiti kafar ta tashi daga aiki ko a ta dalilin hatsari da aka yi a guri kaza ya rasa kafarsa nan take ta fita gaba daya ba a samu komai a jikin kafar ba to wannan salo-salo ne na wato ragar rai ko a ragiran da rasan masa wani abu da yake da shi ko kuma a rasar da shi baki ɗaya ya zama shi ma yana cikin labarin da an taɓa yin sa yanzu babu shi to Allah ya ce wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat haka na kuma zai jarrabe mu da abin da ya shafi kayan marmari ko abubuwan da ya shafi wato 'ya'yan itatuwa sai kaga an yi damunar an yi noman an yi duk abin da aka sai ka jana cewa bana abu kaza bai kai ba bana ba a samu abu kaza ba abu kaza ya kasa kuma ga bukata da ake da ita maiwaiciya game da shi to wani na daga cikin jarraba ta ubangiji subhanahu wata'ala da tsari irin nasa a tsakankanin bayinsa duk bayan allah ya lissafo waɗannan abubuwan sai ya ce wa bashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri kan abin da na jarrabe su da shi albishir da abin da zai faranta musu rai wannan yake sanar da mu cewa ubangiji subhanahu wata'ala a dangane da jarrabar da yake yi wa bayansa ya sanya ta salo-salo iri-iri domin jarrabar tsoro ba ita ce jarrabar yunwa ba jarrabar rashin kuɗi ba ita ce jarrabar rashin rai ba jarrabar rasa rai ko kuɗi ko kuma abin da ya shafi tsoro ba ita ce jarrabar rashin kayan marmari ba ko kuma 'ya'yan itatuwa su daga kowane salo daga cikin salo salon jarraba da ubangiji su bani wata'ala ya so a san da ya so ga wanda ya so ina iya jarrabar bawansa sannan bayan haka waɗannan salo-salo na jarraba da allah su bani wata'ala ya ambata a wannan aya idan muka tsaya tsaye muka kalle su za ka tarar salo ne na jarraba waɗanda suke kai tsaye daga allah subhanahu wa ta'ala zuwa bayi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya jarraba ka da tsoro na wani abu da zai iya cutar da kai ya sa ma wannan ɗabi'a ta jin tsoro kuma ya samar da abin da zai sa ka tsoron bayan da ka iya haka za ka ganshi haka za ka bashi amma haka za a rika jarraba ka daga lokaci zuwa lokaci da wannan tsoron haka abin da ya shafi yunwa idan ubangiji subhanahu wata'ala ya karanta abin da za a yi amfani da shi a samu wa tofin karfin matsalar yunwa a ƙasa sakamakon fari ko makamancin haka to za ka tar wannan wata jarraba ce ta ubangiji kai tsaye zuwa bayansa haka abin da ya shafi kuɗi ya kasa a hannun jama'a ka fita da abin sayarwa ba a saya ba bare ka amfani da kuɗin da aka saya ko abin da za ka kasan ma gagara gare ka to haka abin da ya shafi wato ainihin rashin rai ubangiji su bani wata ala shi yake kashewa shi yake ya rayawa babu wani mai wannan iko idan ba shi ba to haka abin da ya shafi su ma 'ya'yan itatuwan shi yake saukar da ruwan su fito su samu har a yi amfani da su in ya hana ruwansa ba wanda ya sai zo da shi to akwai irin wannan salo na jarraba subhanahu wata'ala da yake wa bayi kai tsaye ya ɗora maka abu ko kuma ya jarrabe ka da shi banda wannan aya har wayo Allah subhanahu wata'ala cikin surata Ali Imran aya ta 186 yana cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur Allah yake cewa tabbas haƙiƙa wallahi za a jarrabe mu mu bayi lallai sai Allah subhanahu ta'ala ya gwada mu ya jarrabe mu Allah ya ce fi amwaliku zan jarrabe ku a dukiyoyinku imma dabbobi da kake kiwo kuɗi ne saboda kana ɗagawa kan sayar kuɗi ne za su samu imma a'a zunzurutun kuɗi da kake da su wanda aka ce na da kuɗi tararre a shagon cinikayyarsa gobara ta tashi amma ba ta bar komai a ciki ba ai kuɗi sun tafi jarraba ta zo mai tafiya da gundarun kudi da ma kadarar da ke ciki ko ka tare da cewar wasu lokuta kai jarinka dabbobi ne kake kiwatawa kaji ne lokaci guda sanyi shigo kankace mai wannan sai a kwashe goma barai shida barai su kankace mai wannan sun kare wa za ka je ka ce waye kashe ma kaza wanda ya kawo sanyi ne wanda ya sadaka da kai ya isa da su ya yi ikonsa ijarrabe ka da wannan to irin wannan yana iya faruwa ya zamanto cewar wata dukiyar ka za a taba ita za a tafiyar da kana ganin ta kamar wato ainihin yadda za ka sa hannu ka shafa jikinka haka ke jin cewar kana da ita amma sai a waye gari da kai da wanda bai taɓa mallaka ba duka da a za ka tara wani dabbobi yake kiwo abin da ya shafi wato shanu ko abin da ya kama da haka kwatsam sai ka jance ciwo kaza ya kama dabbobi iri kaza kankace mai wannan sai ka nema ka rasa sai an zo sai a tare da dabba kwance babu rai to irin waɗannan salo salo na jarraba Allah ya ce lallai sai ya jarrabe mu wa anfusikum yace har a kawo nan ku zan jarrabe ku jarraban nan a kanka tana iya kasancewa irin wannan zazzabin da ake ciki gidan kowa da akwai yanzu za a yi hira da kai ko za a yi wani bayani a gama rafa bakinka ke da wuya sai ka karike kai sai kuma ka kama wato ainihin kakari sai magana a kinkima ma ka fita da kanka ya gagara sai dai a ɗauka to irin wannan salo salo na jarraba ubangiji subhanahu wataala ya ce tabbas hakika sai ya mana shi tsari ne nasa a tsakankanin bayi da yake sannan sai ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira kuma za ku ji za ku gani daga waɗanda suke ma'abota littafi yahudu da nasara kiristoci da yahudawa za ku wato ainihin ji abin da zai faru da ku daga gare su na cutarwa za su rika cutar da ku za su rika shirya muku gadar zare a shirya wannan salon yadda za a yi najeriya ta dude ta rikice ta tarwatse a zo a wuce allah ya ikonsa ba iya yi ba a shirya wannan a shirya wannan ko tsarin nan ya zama a wajen ƙasa ko ya zama a cikin kasa ko ta ina zai iya kasance a wani lokaci ma ba iya maganar najeriya ake ba maganar musulmi a duniya ake ko a ina yake me za a yi masa ya zama an haifar da matsala ko a sa cikin wani yanayi mawuyaci saboda ina kan tsari na addinin Allah na musulunci ba kuma haka ake so ya kasance a kai ba to Allah ya ce za ku ji irin wannan salo na cutarwa shi ma nau'i ne daga nau'o'in jarraba da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayi za ku ji wato irin wannan za ku gani Allah ya ce adan kathira cutarwa mayawaiciya ba ya kaɗan ba sai Allah ya ce wa in tasbiru amma idan kuka yi hakuri kan abin da ya jarrabe ku da shi kan abin da wato ainihin ya ɗoro muku wa tattaku kuka ji tsoron sa kuka kiyaye dokokinsa kuka yi abin da ya ce ku yi kuka bar abin da ya ce ku bari to Allah ya ce fa inna zalika min azmil umur haƙiƙa yin wannan hakurin da tsara dokokin Allah a duk halin da kake ciki ina daga cikin muhimman al'amura shi yasa a ayar da ta gabata Allah ya ce wa bashirin sabirin ka yi wa masu hakuri albashir da abin da zai faranta musu rai banda wannan aya da muka karanto yanzu da wacce ta gabace ta in ka kalli wacce ta gabace ta jarraba ce take bayani wacce Allah yake sakowa bayi kai tsaye a sa maka ciwo ubangiji ne ke sa ciwo ba wanda ya sayan zai ce barin sawa na zazzabi ba wanda ya sai ce barin sawa ne ciwon sikila sai ubangiji ko a to abin da ya shafi kuma wato ainihin a rasa kayan marmari ko amfanin gona ba da sai ce ba na ba za a yi ruwa ba a ba a hannunsa ruwan yake ba to amma cewar za kuma mu ji za mu gani cutarwa daga waɗanda suke arna da kuma wanda suke wato anin arna bangaren yahud nasara banda arna da suke pagan mushrikai to wannan kuma abin da za mu fuskanta na cuta da gare su ina daga cikin nau'o'in jarraba wanda Allah yake sallada wani bawa kan wani bawa jarrabar ta same shi saboda kun wannan wani salo ne shi ma na jarraba na ubangiji akwai abin da zai same ka kai tsaye daga Allah zuwa kai akwai abin da kuma Allah zai sanya wani bawa ya zama sanadi da sababi na abin ya faru da kai duka yana daga cikin salo-salo na jarrabawa ta ubangiji subhanahu wata'ala har wa yau Allah subhanahu wata'ala cikin suratul mul aya ta biyu yana cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Allah ya ce shi ne wanda ya halicci rayuwa da mutuwa shi ne wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa me hikimar halittar da iwa mutuwa me hikimar halittar da i ta rayuwa sai ce ku. dan ku bayi Allah ya gwada ku ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye zai zama mafi kyawun aiki a cikin ku waye idan Allah ya jarrabe shi da abu zai yi haƙuri ya bi hanyar da Allah ya ce abi har Allah ya kawo yaye wajen raba ya zama aikinsa ya yi kyau na ya karɓa abin da Allah ya jarrabe shi ta salon da ya dace waye zai kasa karɓar jarrabar da Allah ya masa ya yi raki ya koka ya kasa wato daurewa ya ƙi haƙuri ya zama ya faɗi wato jarraba wadda aka yi masa da wato ɗoro masa abin da aka ɗoro masa ya zama aikinsa ya yi muni don bai karɓa abin da Allah ya hukunta masa ta salon da ya dace ba to Allah ya ce don wannan ya halicci mutuwa da rayuwa ya sanya su wato wasu abu da suke gudanawa a tsakankanin mu bayi Allah yake cewa wahuwal huwal aziz shine mabuwayin da ba wanda ya sai tashi abin da ya tsara shine mabuwayan da ba wanda ya sai ja da shi akan abin da ya zartar al-ghafur wanda yake da yawan gafara da yafiya ga bawan da ya masa ba daidai ba ya tuba ya koma zuwa gare shi Allah ka yafe mu don haka duba da waɗannan ayoyi ya zamanto cewa ashe dai jarraba da bala'i da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara gudanarsa a tsakankanin bayi ga bawan da yake mumini yana daga cikin al'amuran da ya zama dole kai imani da shi ina daga cikin abubuwan da suka zama lallai ka yadda da su yadda da abin da Allah yake jarraba bai lokaci zuwa lokaci karo bayan karo wani yanki ne na imani wani sashi ne na ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida domin ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ambata mana abinda ake cewa imani ko ginshikan imani yace al-iman an tumina billah wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tumina bil qadar khairihi wa sharrihi to cewar ka yadda da abin da Allah ya hukunta maka a matsayinka na bawa nau'i ne na jarraba sashi ne na wato imani abin nan ko ya zama mai daɗi ko ya zama mara daɗi da wani ya zama alkhairi ko kuma ya zama sharri ne sai annabi ya ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ai da ya hukunta maka ai ruwa gari ya daɗi ka fito ka wato ainihin sakata ka wala sannan ka shaƙe iska mai laushi mai gina jiki ai daɗi kake ji murna kake yi wannan jarraba ce da ya maka ya gada za ka gode ko ku kawai za ka sha iska kawai ka ci gaba da tsiya ta ku sannan kuma sanda ya tako da ba daɗi fargaba tashin hankali yunwa matsala to ma sashi ne na abin da yake wato hukuntawa bai nan kuma sai ya ga yaya hakuri za ka yi ko kwaraki za ka yi ko za ka faɗi ta bakinka kai ma ko a ji daɗi ko ka a ji daɗi ka rama to saboda haka tsari ne na ubangiji su bani wata'ala ya jarrabi bayinsa yana daga cikin tushe-tushe da lallai bawa mumini yadda da shi imani da shi yadda da abubuwan da allah subhanahu wata'ala yake ɗora wa bayi yake jarraba su da su to gaba ta gaba da zamu magana akai shine kashe-kashen mutane dangane da jarrabar da Allah yake wa bayi a dangane da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake hukunta wa bayi i jarrabe su da shi mutane suna kasuwa gida biyu akwai bawan da yake gamsuwa ya yadda ya karba abin da Allah ya dora masa na jarraba me yake nuna ya yadda ya gamsu da wannan abin da Allah ya doro masa haƙuri da abin da Allah ya ɗoro masa mara daɗi da kuma wato bin hanyar da ta dace don samun wato yayiya da mafita daga wannan jarraba irin bawan da irin wannan jarraba ta same shi ya kuma yadda da ita za ka tara yana ƙoƙarin samun sakayya da ladan Allah subhanahu a akan wannan abin da ya ɗoro masa Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa bashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri albishar da abin da zai faranta musu rai kaga zai musu sakayya ta ƙwarai kuma me ya jawo haƙurinsu akan abin da ya ɗoro musu to wanda yake sanar da mu cewa akwai bayan da suke karɓar abin da Allah ya hukunta musu na jarraba su yi haƙuri su daure su bi da maganganu irin waɗanda suka dace Allah ya faɗa a cikin ayat take beda da ayar wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi inda yake cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah waɗanda suke da haƙuri kan abin da Allah ya jarrabe su da shi su ne waɗanda idan abin ya afku da su a lokacin da ya faru da su a nan take sukan ba abin da cewar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas haƙiƙa mu bayi ne mulkin Allah kayansa ne ba mu da iko da kanmu yadda yake da iko da mu wa inna ilaihi raji'un kuma tabbas haƙiƙa mu zuwa gare shi za mu koma duk abin da za mu yi mu gama za mu je mu ubangiji subhanahu wa banda wannan ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk sanda bawa Allah ya jarrabe shi ya bi jarrabar da aka yi masa da faɗin wannan aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bi da kuma cewa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah ka wato ainihin bani sakayya da lada akan wannan jarraba da kai mun akan wannan bala'i da ka doro mun kuma ka maye mun abin da ya fi wanda nasara mai alkhairi wanda ya fi wanda wato ainihin narasa to annabi yake cewa in bawaye wannan da yaddar ubangiji subhanahu wata'ala zai musanya masa da abin da ya fi wanda ya rasa alkhairi in rashin lafiya ce sai ka tarar kuma daga baya bayan ka warke ka yi dumurmur ka yi kyau ka yi bulbul kana sheƙi fiye da yadda da kake a idan rashin kuɗi ne wasu abubuwa suka salwanta na dukiya sai kuma ga Allah ya musanya maka da samun da ya fi wanda kake da salo-salo daban-daban da ubangiji yake na wato ainihin musanya wa bawa abin da ya rasa fiye da wanda ya rasa sakamakon ya koma zuwa gare shi ya karba abin da ya hukunta masa na jarraba kaso na biyu daga cikin bayi yayin da allah ya hukunta wa bayi jarraba su ne bayin da suke raki su nuna damuwarsu da fushinsu akan abin da allah ya hukunta su ne za ka tar da su ba sa iya godiya ga allah subhanahu wa ta'ala sai dai kai kuka sai raki a kullum buɗe bakinsu ana cikin matsala ya za a yi da irin wannan matsala ya kaza ya kaza tare da cewar ubangiji su subhanahu wata'ala ya sanar ya shelanta cewar wala na nabluwannakum kumbi sha'in min al wal ju'i wa ƙasin min al'amuwali wal amfusi wa thamarat ya faɗa la wunna fi amwalikum wa anfusikum gashi nan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum an san da wannan an wato an ta kansu an fahimta an karanta ana ji yau a ji gobe a ji gata amma sai ka tarda yayin da jarrabar ta zo wani sai raki sai fushi sai nuna wato jin ba daɗinsa yadda za ka tarda wato ainihin ya kai shi ga munan ladabi ga Allah subhanahu ta'ala ya kuma kai shi ga wato faɗar abubuwan da ba su kamata a je na faɗa ba suna fita daga bakinsa to waɗannan bayi su ne waɗanda suka kasa cin jarrabar ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne wanda suka faɗi jarrabawar allah subhanahu wa ta'ala dangane da abubuwan da yake hukunta wa bayi allah ka tsare mu shiga cikin irinsu saboda haka abinda da ake so da bawa yayin da jarraba ta fuskance shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ta kai tsaye daga allah zuwa gare shi ko Allah ya sanya wani ya zama shine sanadi to ya tattara ya mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi haƙuri ya kai kukansa zuwa ga Allah zai ga amsa da yayya. to bayan wannan sai kuma dangane da abin da ya shafi me yasa Allah subhanahu wata'ala yake jarraba bayi ya faɗa mana don ya ga waye mafi kyawun aiki liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bawan da ya karba abin Allah ya doro masa ya yi haƙuri ya faɗi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar a faɗa to babu ko shakka irin wannan bawan ya karba abin Allah ya hukunta ya aminta da abin da Allah subhanahu wata'ala izartar akan haka ya ci jarrabawar Allah subhanahu wata'ala kenan daga cikin hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala yake jarrabar bai don ya ga waye zai ci jarrabawarsa waye zai faɗi sannan bayan haka wanda kuma wato ainihin aka jarrabe shi ya kasa haƙuri ya riƙa yada maganganun da ba su ya kamata a ji daga bakinsa ba shi kuma za ka tarcewar ya faɗi jarrabar ubangiji subhanahu wata'ala ba zai samu ladan da Allah yake wa bayi waɗanda suka karɓi abin da ya hukunta ba ba kuma zai samu wato ainihin mafita ta salon da ya kamata ya samu ba daga ubangiji don bai ba hanyar da ake samu ba saboda haka idan bawa ko ya zama wato kafiri ne ma to wannan abin da Allah ya ɗoro masa mara daɗi so mun taɓa ne kafin babban ya zo kaga kenan daga cikin hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala yake jarraba bayinsa don ya fara azabtar da wanda ya cancanci azabarsa tun daga duniya kafin ta lahira idan kuma bawa ne mumini an yi masa haka don wato ya ci jarrabawa tun daga nan duniya ya zama al'amarinsa sun kyautata kafin kuma abin da zai biyo baya wanda ya fi wannan kyau a lahira game da abin da ya shafi wannan akwai hadisi da aka karɓo daga mahmud bin labid Allah ya da shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah idza ahabba qauman haƙiƙa Allah idan ya ƙaunaci wasu jama'a idan Allah ya so wasu mutane ibtalahum sai ya jarrabe su sai ya gwada su sai ya saukan musu da hukuncinsa mara daɗi manzo yake cewa man radiya lahu ridha wanda ya yadda da abin da Allah ya tsoro masa ya koma gare shi ya yi haƙuri ya furta abin da ya kamata ya furta bisa korwar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya dace da samun yardar ubangiji Allah ka yadda da mu wa man sahib wanda kuma ya fishi inu nuna jin ba daɗinsa ya riƙa raki ina kai ƙara Allah manzo ya ce falahu sahab wannan kuma fishin Allah ya tabbata gare shi wannan hadisi imamu ahmad imamu Turmizi suka rawace shi a ruwar imamu ahmad ya kara da cewa wa man jaza wanda ya raki kan abin da allah ya jarrabe shi da shi falahul jaza wannan rakin ne zai tabinsa allah ya kiyaye so da haka ita jarraba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan ta faru da bawa wanda yake mumini alama ce ta allah subhanahu wa ta'ala yana ƙaunarka yana son ka shi yasa zai ɗoro maka abin da in ka yadda kai haƙuri to za ka samu lada za ka samu ɗaukakan matsayi da daraja sannan bayan haka dangane da abin da ya shafi batun dai cewar ubangiji subhanahu wata'ala da yake jarrabar bayi daga cikin hikimomin jarrabar akwai ƙaunar bayi muminai shi yasa allah yake jarrabar su akwai hadisi da imam malik da imam bukhari suka rawaita hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi abu huraira ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man yuridillahu bihi khairan yusuf minhu duk wanda allah yake nufinsa da alkhairi sai ya jarrabe shi saboda haka bawa mumini idan aka saukar masa da jarraba to ba an saukar masa da ita ba ne? don kawai a bakanta masa a muzanta masa a bakanta masa iji ba daɗi kawai shi kenan abin ya wuce a'a ƙauna ce ta Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bawansa mumini na cewa to bari ya ɗoro masa abu mara daɗi ya daure ya yi haƙuri ya masa sakayya da abin da zai faranta masa rai saboda ya hakuri. ya karɓi abin da Allah ya ɗoro masa don ya dace da samun yardar Allah da aikinsa na yau da kullum ba zai sa isame ta ba sai ta irin wannan abin za a ɗoro masa ya daure ya haƙura na isa mu wannan wato ɗaukaka da matsayi to wannan sai ke sanar da mu cewa ashe hikima ce ta ubangiji ta musamman ta sa ike jarrabar mu a matsayin mu na bayi ya ɗoro mana abubuwan da za su zama wato suna sa zuciya suna sa damuwa amma da zarar kai haƙuri ka koma zuwa ga Allah sai kuma ka ga abin da ya fi wanda ka rasa alkhairi saboda ka jarraban nan tana iya kasancewa a yi maka kai tse zuwa gare ka tana iya kasancewa a taɓa dukiyarka tana iya kasancewa a taɓa wani makusancinka sai ka tarar halin da muke ciki ɗin nan ana wane ya kwanta sati guda wane ya kwanta sati biyu wane ya kai ga wata guda wani ko tari bai ba <coughs> bai same shi ba amma fa ya samu ɗansa sakatare ya kasa saka ɗin da ba shi ya sama ba ya sami matarsa ya kasa kaɗin duk ba shi aka ɗora kai tsaye ba to amma ya yi ta kuɗi ya yi ta tausayawa ya yi ta zubar da hawaye yanayin da ya ga wato ɗansa ya shiga ko yanayin da ya ga matarsa ta shiga har kuma su warke su tashi kuma sai abin ya zama tarihi to wannan salo-salo na ubangiji da yake yi yana yi ne don mu bayansa waɗanda muka yadda muka yi imani da shi ya ɗaukaka darajar mu ko kuma yadda da mu ta salon da wato inda aikin mu ne na yau da kullum ba za mu kai ga wannan abin farar da garaje ba to dangane da jarraba da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa bayi ya kasa ta kashe kashe ba jarraba iri ɗaya yake wa dukkan bayinsa ba yakan tsananta jarraba ya kaurara ta ga bawan da ya kasance yana da ƙarfin imani yakan sauƙaƙa jarraba ya rakwa-rakwa da ita ga bawan ya kasance ina da wato ƙarancin ƙarfin imani wanda mana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wata. yau da a ce za a dubi wanda yake da rakwarkon imani mai laba-laba a ɗauko jarraba garuma a tsoro masa sai a rasa shi a imani kuma da za a ɗauko jarraba rakwarako a sa wa bawan da yake da ƙarfin imani sai a yi kamar ba a yi ba to amma hikima ta ubangiji sai yake ɗora jarrabarsa matsananciya ga wanda yake da karfin imani sai kuma yakan ɗora jarrabarsa wacce ke sako-sako ga wanda yake da rakwarakon imani haka ya tabbata a hadisin da aka karɓo daga mus'ab dan sa'ad daga babansa yake cewa na ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyun nasi ashaddu bala ya manzan Allah a mutane waɗanne mutane ne suka fi fuskantar eh, jarraba Allah waɗanne mutane suka fi fuskantar abin da Allah yake ɗoro wa bayi mara daɗi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi a shaddun nasi bala'an al'ambiya waɗanda suka fi kowa fuskantar matsananciyar jarraba su ne annabawa ka duba halin da Manzan Allah ya shiga a garin makka an aiko shi da shari'a shi shi kadai shine wanda wato wannan abu ya fara samunsa a matsayin wato wanda aka turo da addinin musulunci a cikin al'ummar da ba wanda ike yin wannan musulunci aka ce ka isar da wannan saƙon kowa ya isa zuwa gare shi ba irin tsangwamar da ba a masa ba ta kai ga shi da sahabbansa sun ci ganye ganyen bishiya an sa su a wani yanayi da cewar ka a auren musu da 'ya'ya ka a auri nasu ka a siyar musu ka a sayi nasu aka killace su a tsakanin dutse da dutse to irin wannan jarrabar inda irin ta aka dan najeriya yanzu a irin wannan lokacin yaya kake gani wani sai ce to na me musuluncin nan fari na sa kaina ko sai a rasa shi cato tun da hakan kamar yadda ake ban labarin wani a ranar lahadin nan da ta wuce cewar ya sami kansa wata jarraba ta same shi gidansa ya rushe abubuwan hannu sun kau babu tsaukan lokaci da aka dan samu na tsaiko bai ga wani wato yunkuri daga wasu daga cikin 'yan uwansa musulmi ba sai ga wasu daga cikin wato ainihin kiristoci sun zo gare shi sun gina mai gidansa an fenta masu ya ma fi da kyau ita to shi yanzu ya ga addinin yi haka ya yi ridda ya bar addinin saboda wani kaga imaninsa mai rauni ne imanin bai kan kama ba ya kasa daure wa jarraba ta dukiya ba ma ransa aka taba ba dukiyarsa aka taba to irin wani tana faruwa sai zaman tubawa ya gagara daukan abin da Allah ya doro masa na jarraba ya faɗi jarraba sau da haka bayan da suke da ƙarfin imani su Allah subhanahu wata'ala ya fi doro wa jarraba matsananciya sau da haka manzo i fuskanci jarraba iri daban-daban an fasa masa kafa sakamakon jifansa da aka an ɗora masa mahaifa yana tsaka da sallah aka rika sheƙa dariya har ana faduwa ƙasa to kai yanzu a rukunka da musulunci an maka irin wannan ka fuskanci irin wannan jarrabar ta kai ga wato ainihin har sahabbai suna zuwa su ciya manzan Allah ba ka faɗi cewar Allah zai taimake mu ba addinin nan da muke kai addinin gaskiya to ya za mu karɓar irin wannan wulakanci da ake mana ce har yanzu da sauran jarraba wannan da ku gani kaɗan ce waɗanda suka gabace ku fa ana zuwa da zarto a rika tsargawa a cikin mutum ana kikarawa da kansa har sai an kai ga an wannan bangaren ya faɗi wannan bangaren ya faɗi wa aka yi wa haka a cikin an fahimta ku saboda haka to ubangiji subhanahu wata'ala a jarrabarsa da yake yi yakan yi mafi tsananin jarraba ga bayan da suka fi karfin imani da yadda da shi sannan manzo ce thummal amsal fal amsal sai kuma waɗanda suka biyo bayan annaba da manzanni wajen kwatanta bin musulunci da riko da addini To su ma jarraba su zaka tarar tana da karfi duk da bata kai ta annaba da manzan sannan manzo yake cewa idan kuwa bawa ya zama yana da rakwarakwan wato imani to sai sa ta zama wato ainihin rakwarakwa ce mai sauƙi ce saboda haka yanayin karfin imanin bawa yanayin tsananin jarrabar da ake masa yanayin kuma rakwarakwan imaninsa yanayin irin jarrabar da Allah subhanahu ta'ala yake masa Imam Tirmidhi Ibn maja da Imam Darimi da wasu suka rawaci wannan hadisi tsarki ya tabbata ga Allah wanda ke al'amuransa da hikima a ce dai bawa za a jarrabe shi amma a kalli yanayin wato abin da zai iya ɗauka a jarrabe shi da shi ba ƙaramar hikima ba ce da tausayawa ta ubangiji ba karamar jin kai bane na ubangiji subhanahu wata'ala ga bayi waɗannan abubuwan ake so ka fahimta a cikin jarraba da Allah subhanahu wata'ala yake ɗorowa to idan Allah subhanahu wata'ala ya jarraba bawa ya ɗoro masa abin da ya ɗoro masa na jarraba wace sakayya yake wa bawan da ya karba yadda ya aminta ya yi haƙuri da abin da aka ɗoro masa dangane da abin da ya shafi wannan akwai hadisi da aka karbo daga ata ɗan abi rabah Allah ya da shi yake cewa sahabin annabi abdullahi ɗan abbas Allah ya da su ya ce da ni bana nuna maka wata mace daga cikin matan gidan aljanna ba haka sahabin annabi abdullahi ɗan abbas yake cewa ɗalibinsa ata ɗan abi rabah ya ce sai ni kuna ce a ai lalle sanar da ni wannan ai abin a so a gani ne sai ce to kalli waccan matar baka ya aljanna ce ta zo wajen annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sai ta ce da manzan allah ya manzan allah ina farfadiya allah na jarraba ta da in yanke jiki in faduwar lokaci in fita hayyaci na kuma bayan haka in na faɗin hatsaraici nake yi ka roƙon min Allah ya yi min wannan jarrabar da ya ɗoro mu ka roƙon min Allah ya tafiye min da wannan abin da ya saukan min da shi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da ita in kika yi haƙuri akan wannan jarrabar da Allah ya ɗoro miki ina tabbatar miki da cewa ki gidan aljanna Allah zai baki aljannarsa in kuma kin so kina nan akan roƙon miki Allah ya yi miki a shirye nake da miki addu'a Allah ya tafiye miki da wannan abu ta ce a bashe ba sai ka yi addu'ar Allah ya tafiye min da ita idan an yaye min na rasa aljanna mai gari yawa ya rayuwar nan ko da daɗi ko ba daɗi sai na batta na tafi can inda zan je ita ce mai ɗorewa mai tabbata to idan na je ban samu abin da ake samu wanda yake zai faranta rai daɗi ba zan yi rayuwa cikin tashin hankali da wahalar da ba ta da ƙarshe sai ta gamsu ta yadda za ta ci gaba da zama da wannan jarrabar ta farfadiya har Allah ya karɓi rayuwarta don ta dace da samun aljannas. amma duk da haka sai ta ci to ya manzan Allah tambayar tawa ko roƙon da ne maka abu biyu yake ɗauke da shi farfadiyar da kuma yin tsiraici farfadiyar ita ce jarrabar ta asali tsiraicin biyo bayan wannan jarraba iki a roƙon min in na faɗi kada in tsiraici sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙon mata Allah ya zama ko ta yi farfaɗiya ba za ta yi tsiraici ta haƙura da wannan jarraba don ta dace da aljanna ubangiji ashe kaga idan Allah ya jarrabe ka ka yi haƙurin abin da ya tsoro maka ka yi haƙuri ka daure ka faɗa kalmomin da suka dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ka koma da yin abubuwan da Allah yake so kake nisantar abubuwan da baya so zuwa iyaye maka sakayya ka tana iya kasancewa aljanna ce shi sa Allah ya ce wa bashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri albashir da abin da zai faranta musu Wani hadisi imamul bukhari da muslim suka rawace shi kuma an karɓo hadisi daga sahaban annabi anas dan malik allah yadda da shi yake cewa na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa hakika allah mai girma da ɗaukaka idan wato ijar rabu bawa da mafi ƙaunar abubuwa biyu da yake so idanuwansa don kowa na son a ce ya tsira da idansa ya ga abin da yake na alkhairi ya kai kansa ya ga abin da yake na matsala ya guje masa to idan Allah ya jarraba bawa da rashin idanuwansa da yana gani zama baya gani sai ya hakuri to Allah zai musanya masa da rashin idanuwansa da bashi aljanna wannan hadisi imam al-bukhari ya rawace shi ashe a jarrabe ka kai hakuri ba karamar garaɓa ba ashe Allah ya ɗoro maka abu mara daɗi ka daure ka cije ka yi abin da ya kamata bisa korwar manzo ba ƙaramar nasara ba ce kuma an karɓo hadisi daga sahaban annabi abu huraira Allah ya da shi ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah maɗaukaki yana cewa bawa na mumini ba shi da wata sakayya da zan saka masa da ita idan na karbe masa ababen da ike so guda biyu wato abin da ya shafi ganinsa illa face wato ani in masa sakayya da sanya shi a gidan aljanna imam bukhari ya rawaci wannan to abin da za a ce ka dace da samun aljanna wanda duk fafutukar da ake a duniyan nan gabawa musulmi dai bai wuce fatansa a ce ya rayu ya yi rayuwarsa ya kare ya tafi allah yana mai yarda da shi ita shi alkiyama a sashi a gidan aljanna ba kusa ka ce jarraba da Allah yake ɗorowa abubuwan da suke jarraba bayi da su marasa daɗi in ka daure musu kai haƙuri sakayyar ka gidan aljanna sannan an karɓo hadisi daga aisha Allah yadda da ita take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu wani bawa mumini da wata jarraba za ta same shi hatta daidai da kaya da bawa zai taka ta soke shi face sai Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa kurakuransa wani hadisi imam malik ya rawace shi to kun ga bayan samun aljanna da ubangiji yake bawan da ya yi haƙuri kan jarrabar da ya masa to kuma yana kankare maka laifuffuka ya tsaftace ka daga dagwalo da kazanta, da dauɗa da datti na abin da ya shafi wato ainihin zunubi sau da haka sai zamanto cewar wani hadisi na sanar da mu cewa bawan da aka jarrabe shi ya yi haƙuri to da yiwuwar ubangiji su bani wata'ala zai shafe masa laifuffukansa ka shekara kana ba daidai ba ne wa Allah sabo ya ɗora maka zazzabin da bai wuce na kwana ɗaya zuwa biyu ba kuma ya share maka wannan laifukan ai riba ka ci ba karama ba wanda ƙarshen sai ka shekara kana tuban da baka tuban da zaka share wannan laifuffukan to amma ga jarraba ta faru ta dan lokaci an share maka su to da kona daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala da yake jarraba bayan sa mu'minai an karɓo hadisi daga abi sa'id da kuma sahaban annabi abu huraira allah yarda da su daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi manzo ce babu wani musulmi da wata gajiya za ta same shi ko wata rashin lafiya za ta same shi ko wata damuwa ko bakin ciki zai same shi hatta daidai da kaya da zai taka face sai Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa kurakuransa Wani hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi har wayo an karbo hadisi daga abi umama Allah ya yarda da shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace. babu wani bawa da zai yanke jiki ya faɗi a matsayin wato ainihin farfadiya ko kuma yanke jiki a faɗi saboda wata cuta daga cikin cututtuka face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe shi ranar alkiyama yana mai tsarki babu laifi a tare da shi imamun rauyani ya rawaici wannan hadisi har wayo an karɓo hadisi daga sahabin annabi abu huraira Allah ya da shi ya ce hakika manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce babu wani bawa mumini da wato Allah zai jarrabe shi a game da ɗansa ko wani makusancinsa a ɗoro masa abin da zai sa ishami damuwa amma ya yi haƙuri ya daure ya koma zuwa ga Allah face sai ya haɗu da Allah babu wani laifi a tare da shi an share masa shi imam malik ya wannan hadisi kuma an karɓo hadisi daga yahaya ɗan sa'id yake cewa hakika wani mutum Allah ya jarrabe shi ya rasu a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani mutum ya ce ka wane ya caba wane ya caɓa ya dace ya mutu Allah bai jarrabe shi da shan wuyar rashin lafiya ba irin a ce wani kalau aka kwanta da shi amma an tashi babu shi mutuwar faran ɗaya mutuwan nan take bai zauna ya yi rashin lafiya a ce ya shekara goma yana jiya ko shekara sha bakwai yana jiya wanda ma shekara ashirin tun ba haifuwa na ba hawa ne ya aure amma shi na kwance na rashin lafiya sai ke ganin kamar cabawa ce dace ne bai sha wuya ba allah ya karɓi rayuwarsa sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka sani da allah ya jarrabe shi i zamanto ya je wa allah babu wani laifi a tare da shi sai wannan yake nuna cewar ashe idan ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabu bawa to jarraban nan ɗayan biyu ko dai a share masa laifi ko a ɗaukaka matsayinsa kuma ya tabbata a hadisi ma ranar alkiyama bayan da allah ya jarrabe su yakan sa musu wato ainihin wani kambi wani wato ainihin hular sarauta yakan sa su a wani matsayi wanda duk wanda ya gani zai sha'awa ya so a ce ya samu kansa a wannan yanayi sai bayi su rika to waɗannan kuma fa cewa waɗannan waɗanda na jarraba ne suka yi haƙuri da abin da na tsoro musu su ne wato an ne wurin wannan martabawa da darajantawa saboda haka jarraba da Allah subhanahu ta'ala yake wa bayi muminai alkhairi ne gare su in ma jarraba nan ta zama kai tsaye daga ubangiji zuwa gare ka ko kuma ta zamanto ubangiji ya sanya wani bawa a matsayin sila sanadi na wannan abin ya isa zuwa gare ka na jarraba to abin duk da ake bukata daga gare ka kayi haƙuri ka faɗi abubuwan da ya dace a faɗa bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka to sai ka ga amsa da sakayya wacce za ta faranta maka rai dangane da abin da ya shafi Allah ya jarrabi bawa da abu mara daɗi bayan mun ji cewa tsari ne na ubangiji akan bayansa. ko kai masa ba daidai ba ko ba kai masa ba daidai ah to ai bawa mumini mai bin Allah ne mai kokarin yayi abin da Allah yake so ne mai barin abin da Allah ya ce a bari ne amma ake jarraba saboda akwai kurakurai a cikin sabgar aikin da yake yi da abubuwan da yake gudanarwa ana so a kakkaɓe masa laifin wannan kurakura. to amma kuma bawan da yake arne mai saba wa Allah shi kuma ubangiji yane ya azabtar da shi so mun taɓa kafin azabar za ta biyo baya wata tafi to tunda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala wasu lokuta kuma ya ambata cewa daga cikin dalilan faruwar jarraba da musiba take samun bayi akwai sanadi da dalili na wato barin hanya ta kwarai da bayi suke zuwa wacce bata kamata Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yadda tsarin abin yake a gurin Allah yadda ubangiji yake gudanar al'amarsa cikin bayinsa bai kasance ba tsarinsa ba ne bayi suna cikin walwala da ni'ima da jin daɗi i ɗauke wannan walwala da jin daɗin haka kawai izo musu da ba daɗi da bakan ciki da damuwa har sai su bayin sun sauya da kan abin da suke kai na bin Allah da tsara dokokinsa to wanda sai ke sanar da mu cewa daga cikin dalilan da suke jawo jarraba mara daɗi ga bayi da shiga damuwa da shiga kunci akwai maganar abin da ya shafi barin layin da Allah ya ce abi ya ce a matsayinka na bawa musulmi ka yi gaskiya ka yi haƙuri ka yi adalci ka zama mai kyautatawa ka zama ka zama ka zama ya ce kakkai kaza kakkai kaza ka kiyaye zalunci ba kai ba cin amana ka kiyaye ƙarya sai aka wayi gari yadda arne yake da ƙwarewa a karya, akwai ƙwararren musulmi a karya. yadda yake samun arne mace amana akwai musulmin da yake gogagge akan cin amana wani ma ya shahara wani ɗanfowar 419 haka za ka tara wani a matsayinsa na bawa musulmi a sana'ar da yake yi wacce zai samu halal ici ya ratsa da haram ciki da karɓi kuɗinka zai siyo maka original ya siyo maka lokal ya sama ya cire naka daga cikin abin da ka kawo masa ya ɗauki wani ya sama ya amfani da nakan a wani guri da abubuwan da suka kama da waɗannan birjik to ubangiji dan ya sa bayi su baro wannan layi su dawo layin da suke kai na kwarai sai ya jarrabe su sai ka zo ka yi ba daidan ba ka ci amanar abin da ka samu din iki maka bukata ka zo ka shiga damuwa ka shiga tashin hankali kuma ka tsaya tsaye ka ce kai anya ku wannan abin da yake faruwa ba lokal ɗin da na sa wani na cire a kudin original bane ba ku anya ike bi na idan ka dawo hanya sai ka ce kai Allah da na daina yadin da aka kawo maka yadi biyar ka ɗinka ka ɗinka hudu da rabi ka rage rabin kai rigar yara ka sayar ka ji cewar kai ai wannan yanayin fa ni ina gaba haka kawai ba to dama su ake ka tuba ka bari sai kuma ka ganin komai na gudanawa kana ganin walwala da daɗi a cikin al'amura ba amma sai ka tarda murdin fa'idan mu kowa ya buɗi baki sai ya ce shugaba ai su gwamna ka ai wutarsu a lahira ba ƙarama ba ce ai su shugaban ƙasa za su ji a jikinsu a lahira kaza kaza to kai kuma ba ko shugaban ƙasa ne isa local isa original ko shugaban ƙasa ne ikon yadi shin shugaban ƙasa ne aka ce ga ajin da za ka shiga da karfe kaza zuwa karfe kaza iki zuwa a lokacin ko ya tashi kafin lokacin kuma babu uzuri karɓaɓɓe a shari'a duk shi ya wannan kuma shi wannan Allah ba zai hukunci a kai ba sai na shugaban kasa. ku duk irin waɗannan abubuwan ga suna a cikin mu barkatai har kula abin da ake so ka kalli kai mai kai wanda ya zawo fada cikin tsaka mai wuya ka bari kai me ba ka yi daga cikin abubuwan da yake sa Allah yalwata wa bayi yi musu buɗi ka riƙa yi amma sai ka ga ido ya rufe sai har kallon jarrabar a matsayin kamar wani abu ne da wani ne ya jawo ai mu ba ruwan mu a ciki to har kula abin da ake so da bawa al'amuran su zama yana tafi da su bisa tsarin dokar Allah subhanahu wata'ala da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da karɓo daga sahabin annabi Suhaib Allah ya da shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce abin mamaki da al'amarin mumin dukkanin al'amarin bawa mumini alkhairi idan wani abu ya same shi na daɗi na farin ciki na alkhairi sai ya gode wa Allah ya yaba ya yi abin da Allah yake so bayan abin da ya same shi na alkhairin nan in ya ci gajiyar wannan alkhairin sai kuma yawa Allah abin da yake so hakan sai ya zama alkhairi gare shi sai rika samun ƙari sai rika samun ƙari la in shakartu la ku. Allah ya ce tabbas in dai kuna goda ni'ima da ne muku ne kuma zan ci gaba da ƙara muku waccan za ta tabbata sabuwa kuma za ta biyo baya sai hakan ya zama alkhairi ga bawa idan kuma abin rashin daɗi ya samu bawa rashin lafiya ne rashin kuɗi ce rashin kuɗi ne wata matsala ce sai ya haƙuri in ji manzo hakan sai ya zama alkhairi gare shi ai Allah ce wa bashir sabirin yi wa masu haƙuri albashir da abin zai faranta musu rai saboda sun yi haƙuri akan abin da muka ɗoro musu na jarraba to sai ka samu aljanna ubangiji sai ka samu kan kankarar zunubai to da ka gonan ba karamin alkhairi ba so da haka to abin da ake so da bawa mumini a har kullum al'amarin sai ka tafi da su bisa tsari na koyarwa addinin musulunci sai daga ganin haske da yayya akan abubuwan da Allah yake jarraba bayi da shi kuma e nasara akan abin da Allah ya ɗoro masa a nan duniya ya ƙare da samun yardar Allah ije lahira ya sake samun wata yardar akan yardar da ya masa idatar da shi da samun aljanna ije masa yana mai tsarki babu wani abin da ubangiji zai wato ainihin kama shi da shi ballantana har ya kona shi da shi wannan falala ce ta ubangiji baiwa ce ike ta ga wanda ya so Allah kai mana ita waɗanda su ne abubuwan da suke dangane da areraye a tsakure a matsayin wani abu na saƙo na wato anin dan gaggawa da muka yi akan wannan wato anin batu na jarraba fatan mu ubangiji bani wata'ala idatar da mu ya sa mu cikin bayansa masu yadda da abin da ya ɗoro musu idatar da mu da kasancewa cikin bayan da suke haƙuri da abin da Allah ya jarrabe su da shi ubangiji idan ya jarrabe mu da jarraba allah ya dora mana haƙurin jure mata idatar da mu da abin da yake baiwa waɗanda suka yi haƙuri suka jure wa abin da ya ɗoro musu allah ya tsare mu da togewa da dagiya da naci akan yin abin da zai sa allah ya ɗoro wa bawa abin da zai dame shi babu ranar yayewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk

والصلاة والسلام ala رسول الله Ali wa وصحبه من والاه ba'ad. wannan mai tambayar bayan ya ce Allah ya saka malam da alkhairi amin malam dan Allah a ƙara mana bayani akan aibata wannan zamani da al'umma suke yi sakamakon wahalhalun da suke sha babu ko shakka ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ambata cewar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ni ne mahalicin zamani mai tafiyar da al'amuran kowane zamani saboda haka bayan da suke zagin zamani ba da wani suke ba Allah suke munana wa ladabi shi zamani a kan kansa baya kansa jama'ar da ke ciki suna da alaƙa da nagartarsa ko kuma fuskantar matsala a cikinsa shi yasa ubangiji subhanahu Ta'ala? irka saukar da baiwarsa da falalarsa ga manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa tun suna tsiraru har suka yi karfi suka fi karfin a nuna su da yatsa ko alakace musu hanci yayin da kuma aka ce bawa ya saki wannan irin layi da turba ta manzo sallallahu alaihi wasallama a kwana a tashi sai ka ga wanda bai isa itinkare shi ba ya tinkare shi ya ba taka shi ya bi ta kansa irin abin da yake faruwa da mu a yanzu a da arna ba su isa su ce za su kawo wato raini ga musulunci da musulmi ba amma sakamakon ja da baya da watsi da korwa addinin sai zamanto abu ne mai sauƙi wanda ba musulmi bai taka kai wuce saboda haka shi zamani akan kansa fitowar rana da faduwarta da juyawar sanyi da shigar zafi da tafiyar damuna da zuwan lokacin rani ko bazara ko kaza duk wannan tsari ne na ubangiji a tsakankanin bayansa amma a samu wato fuskantar karancin abin da za a ci a samu wato ainihin yalwar abin da za a ci ubangiji ne yake da wannan ikon kuma yana sanya sababi da sanadi cewar ku bi ni in yalwata muku in kun saba min in kuntata muku so da kamunan ladabi ne farar da garaje ka zagi zamani ka zagi 'yan cikinsa a'a me kake da shi na gudunmawa da kai na kyautatuwa da gyaruwar wannan zamani wani irin ɗauki ka kawo da agaji na gurɓatar wannan zamani in na gurɓata ne dena a sami gyara in na wato ainihin kyautata ne ci gaba don a samu wato walwala da sauƙi da sassauci sai zamanto cewar kullum abin da ake so idan abu ya faru ka kalle shi ta mahanga biyu Mahanga farko tsarin ubangiji a tsakaninsa da bayinsa mahanga ta biyu tsarin ubangiji a dangane da abin da bayinsa suke game da abin da zai musu saboda haka shi yana tsara yi abu kaza da abu kaza da abu kaza ina bukatar bayi su yadda su gamsu da abin da isa karba. sannan kuma su ya tsara musu dokoki da tsarin abin da ya ce su tafi a kai in sun yi zai su ga da kyau in sun saba za su ga ba daidai ba to sai ka kalli waɗannan abubuwan to in aka ce kuma bayi suna da kaso ko kuma wato sababi sanadi na wani abu zai fara da su daɗi kenan ba magana ba ce ta kace ni ko wancan ko a'a duka ne ko kaga ka rufe ido daga naka ka kalli wani rashin adalci ne kuma irin wannan yakan sa bawa ifada tsaka da mai wuyar da ta fita wanda yake hangen shine mai matsalar mu saboda haka ba daidai ba ne ka rika zagin zamani da 'yan zamanin to kai a wani zamani aka yi ka ai kai ma kana ciki so da haka abinda ake so har kullum ka ga wace irin gudunmawa za ka iya bayarwa wannan zamanin ya kyautata wani irin abu za ka yi wanda wannan zamani zai zama zamanto an karanta barna a cikinsa ta ma sai ga kwan gaba kwan baya ake in an yi ƙura an ce a kawar da karuwanci a kawar da shan giya a kawar da zinace-zinace a kawar da kaza a kawar da kaza lokaci guda sai kuma wani ya zo ce a sai kuma ce ga nami ya zo ko ba haka yake faruwa sai kuma allah sai ya sa ido ya kalle ku bayan shi ya yi ku kuma a cikin ƙasarsa kuke da ku da abin da kuke ciki din nasa ne ko kuka ce ku da kuke ga da kuke so to kaga waɗannan abubuwan su ne suke bin mu saboda haka batun abin da ya shafi namiji ya ɗauko matar da ba matarsa ba ta kwaye cinya a ratsa gari da ita ai ba shugaban ƙasa ne ke ba ai ba gwamna ba ne ai ba wane ba ne banda wane masu yin barkatai ne a ce an waye gari kuma a ɗauki a daidaita sonka ka ɗauki mutum ya ce kai na guri kaza a zo a tar da kai kuma an shimfiɗe ka ko kare rai ko ba kare rai ba saboda a daidaita sauri ba shi ne yake faruwa ba to kuma sai Allah ko ya sa ido ya gani ba kuma shi yake da iko a kanmu fiye da ikon da muke da shi a kan kanmu su ka irin wani abubuwan ba magana ka zagi ba ne a kai wace irin gudunmawa kake da ita ta rage barna wace gudunmawa kake da ita ta kawo gyara da ci gaba wannan shine abin da ya kamaci kowane musulmi in kai haka sai ka kubuta ka tsira duniya da lahira in ku ka sake bakinka to kana ta zage-zagen da kake kai kana ɗebo laifi kana ƙara akan wanda kai shi kuma wancan kana wato anin sama masa sassauci saboda an an je za a yi hukunci ranar alkiyama zagin da kai masa za a ce to me yasa ka zage shi da haƙƙi ko ba haƙƙi a to ai kuwa baka da haƙƙi to za a baka ladansa za a shi kai ladanka ko za a ɗauko laifinsa a tsoro maka kaga baka da riba to in ku aka ce a'a dangane da abin da ya shafi shugaba ne manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafiya alkhairin shugabanninmu waɗanda muke musu addu'ar alkhairi suke mana addu'ar alkhairi mafiya sharrin shugabanninmu waɗanda muke tsinewa suke tsine mana sai ga to kai a wani layin ka faɗo a mai tsinewa ka faɗo ko a mai addu'a ka faɗo idan a mai tsinewa ka faɗo gudunmawa ka bayar a sami gyara ko kwara a cigaba da samun barna idan a mai addu'a ka faɗo gudunmawa ka bayar na a samu wato ci gaba da yayya ko yaya ko to wannan shine abin da musulmi zai ɗauka isa a gabansa amma in ba haka ba za ka je kai ta wahala a banza kuma wato anin ya zama baka shiri ba ba sai dai faduwa ka sake samu to har kula abin da ake so da bawa musulmi ya zamanto mabudin alkhairi ba mabudin sharri ba i zama ma mai makullin sharri mai mabudin alkhairi to da haka a dangane da abin da ya shafi irin waɗannan abubuwan da ya kamata wato ai musulmi su yi kenan sannan yake cewa kuma dan Allah malam a yi kira ga al'umma da suke rinka taimakawa da su taimakawa waɗanda Allah ya jarrabe su musamman a cikin irin wannan lokaci e wannan ina daga cikin hikima ta jarrabar ubangiji dan wanda aka jarraba ya samu ɗauki da gudunma daga waɗanda su kuma ba jarraba ba ta same su ba sai su samu lada na sun taimaka wa ɗan uwansu wajen ba shi agaji akan matsalarsa kaga wannan daga cikin salo salon hikima da ubangiji na jarraba da yake shikenan wani an jarrabe shi da zazzabi kai kuma kana na lafiya lau sai ka zama toshi kana cato duk wanda aka sami irin wannan a zo muna da wato ani magani act duk wanda aka ji an jarrabe shi a cikin nan unguwar a zo a karba a bashe shi ka gudun ba a duk wanda aka samu irin wannan jarraba ta faru ya kwana uku biyu bai fita ba a zo a ɗauki buhun shinkafa a kai gidansa alal aƙalla ya samu sassauci na yanayin da yake ciki to wannan yana daga cikin abin da a musulunce hikima ce daga cikin hikimomin Allah ta jarraba da yake saukowa bayi a samu gudunmawa daga wasu akan waɗanda Allah ya musu jarraba su taimaka musu daidai ne wannan Allah ya sa mu dace sannan ke cewa shin mutum ya iya ba da labarin wata jarraba da Allah ya masa eh, idan da hikima ba da labarin daidai ne ka bayar ana iya ba da labarin abin da allah iya bawa na jarraba ba laifi musamman idan ba da labarin zai sa a samu darasi da fahimtar al'amura tunda a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama allah ya jarrabe su da abubuwa daban-daban waɗanda suka ratso don haka daga baya bayan musulunci ya karfi sai zamanto waɗanda suka zo daga baya ba san abin da ya faru ba sahabbai suna ilmantar da su da irin waɗannan abubuwa cewar kai mun samu kai fada kaza kaza kaza a musulunci daga baya kuma kaza wannan idan ya zama tuwa ko wani amfani da hikima da za a samu daidai ne in an yi irin wannan yanzu misali manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rayu a makka ina kira tun ina shi shi kadai isamu wannan isamu wannan isamu wannan isamu wannan har aka kai ga lokacin da wato musulunci ya karfi ibirin ƙasa ya zama wato ya fi ƙarfin aja da shi to waɗanda suka zo daga baya ba su riski irin wannan abubuwan ba kamar da ya tabbata hadisi cikin wato al'adab al-mufrad cewar akwai wasu daga cikin wanda suke yan baya suke cewa ina ma mun zo lokacin sahabbai mu dace da irin abin da suka dace kaza kaza ce kai lokacin da Allah ya ka shine lokacin da ya kamata ka tsaya kai abin da Allah zai da kai mun yi lokacin da wasu sun rayu da sahabban mun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su ba Allah ba kuma wasu sun yi ridda kaza kaza ai kaga wannan labari ne na wasu abuwa da suka wakana suka wuce cewar yi kokari a sanda ka samu kanka ka ba Allah ka kauce wa sabansa ka dace da yardarsa ka futa daga azabarsa da fushinsa shine abin da ya kamace ka ba karka hankuran wani abu can da aka yi da da in ka zo ba lallai zama za ka iya jure masa to da haka an yi jarrabar da wasu ba su jure ba wasu sun jure to irin wannan ka ba da labari don irin wannan ba matsala ba eh, sannan kuma wasu lokuta za ka iya ba da labarin jarrabar da allah ya maka cewar ka lallai akwai hikima cikin jarrabar da ubangiji yake ubayi lokaci kaza sanda nake garawa nake samun kaza na ɗauko wani yanayi na ina jin kaina ina ganin daidai nake da ja da kowa lokaci ɗaya sai Allah ya karya ni sai zama abin da muke sai harkar ta ta kusan da aka samu wannan lokacin in ka ga yadda na durfafa sallah azumi na nafula da kaza da kaza da kaza da kaza ka ga yanzu ni ne kuma nake da kaza kuma wancan abin da na ji da yanzu ba na ji ba kuma na tunkararsa kaga wannan koyarwa ce da cewar wani wanda yake tare da kai shi ma kada ba in ya samu ce zai yi wa Allah jin kai kaza kaza kaza ga kaza ga kaza ko kuma daga fara matsala ta kaza na soko da kaza cikin sana'ata kankace mai wannan sai komai lalace to tunda Allah ya sa na samu kuma yanzu to bana irin wannan kuma yanzu to in labartawa ce ta ka ilmantar da wani abin da ya kamata a rayuwa da kuma da zai fuskanci wannan ba zai zama matsala ba insha wannan kuma yake cewa mutum ne Allah ya jarrabe shi sai yake faɗa wa amininsa ko matarsa don su ba shi shawara ko su taya shi da addu'a ya abin yake babu laifi kusan irin wacce ta gabata ce Allah ya jarrabe ka ka faɗa wani wanda ya fi ka sanin Allah da sanin yadda ake fuskantar jarraba to wannan zai iya sanar da kai cewa eh, kai wannan abin da ya faru da kai lazamci inna lillahi wa inna rike Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan ya haƙuri da abin da Allah ya duro maka kaza kaza ka wannan ba matsala eh abin da ake ki a jarraba kai kara da kuka misali allah ya tsoro babu ko tsada abubuwa kakan ɗan fita a samu abin da za a ci a sha sai ka ɗauki salon ka tafi nan ka je ka ce wallahi ai yanayin da ake ciki ɗin nan shine na zo in gaya maka dai abin da aka saba yi ɗin nan a yi kana fita daga nan kuma sai can kana tafiya da gurin wannan sai gurin wancan to shikenan kuma kasuwar bara ta buɗe to anan kana zuwa kana cewa abinda Allah ya din nan ne na zo gaya mu kuma ya san da wannan abin ya san da wannan bawan ya san da wannan ice da kai bai yarje maka kamar da wato roƙo zama sana'a ba ko kuma hanyar neman cin abinci to irin wani shine matsala sai zama kuka kake kawai na ubangijin ka gurin bayinsa akan abin da ya ɗoro maka amma in ka samu jarraba irin wacce ubangiji manzo shar'anta cewar eh in abu kaza ya faru ana iya baka damar ka roƙi abin da za ka samu kamiya wannan ba laifi allah ya jarrabe ka ka yi amfanin gonan ka duk dukiyarka ka zuba a ciki sai allah ya turo ruwa duk gaba ɗaya tafi da abin da ka jama'a suka fuskanci yadda kake da mata hudun nan ya'ya arba'in da wani abu kuma ga makarantar su ga abin da za su ci ga sutura su ga kaza ga waye ta ce kai wani ba kwata ba masai ma ya fada sai zo ce ya jama'a kun ga da yanayin yadda ubangiji ya ikonsa kuna roƙon a agaza sai wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan wannan ya kawo wannan sai dan samu abin da kuma to. bari ya tafi yan kaba iso dankali ya kasa ka ga samu matattakala a ci wanda za a ci sannan kuma isar isake zuwa iso in allah ya sa albarka sai kuma ka je ana magana mota yake saukewa yanzu amma kawai ka zo ka miƙe ƙafa shi kenan kai ne gida alhaji ne kai ne gidan malam ne kai ne gidan to wannan kuma ƙara allah kake wannan baka bi tsaron da Allah salon da Allah ya ce amma dan ka gaya wani baka shawara ko ya dora ka akan shari'a wannan babu laifi shi shin ya halatta Allah ya jarrabi bayi da tsadar rayuwa su danganta abin da shugabanni shine ya jawo musu ko wani ɗaya daga cikinsu har haka ya zama dalilin zaginsa da wannan ba shine korwa addinin musulunci mun faɗa cewar annabi ya ce mafiya alkhairin shugabanninmu wanda muke musu addu'a suke mana addu'a mafiya sharrin su wanda muke tsinewa suke tsine mana kaga tunda manzo ya ga mana abin da zamu kaga ba shine abin da ya kamata a ce kai zagi ko kuma kaza kuma mun faɗi cewar ita jarraba mara daɗi ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin sababanta akwai laifuffukan bayi akwai laifuffukan bayi kaga ba bawa ɗaya aka ce laifuffukan bayi kamar yadda na bada misali kana tela kayi kwangen yadi ka saba alkawari ka ce a zo sati daya kuma ba abin da kai ko da kallon manchester shine ba kai ba a ga manchester ba dalili ba ce ka ce abin da ya saba kai masa ko kuma a ce kana saurayi maji karfi wanda ake ganin za yi alfahari da kai a musulunci sai kuma a waye gari sai ka yi ni kana wani abu na wasa ka lalata da lokacin ka a wannan ba kai abin da zai amfane ka ba zai amfano nan ka ba addini kaga asarar lokacin kake lokacin da Allah ya rantsuwa saboda muhimmancin sa da shi ko irin wannan asarar da ake yi da bata lokacin da ake yi ba shine abin da Allah yake so kai ba kuma sai baka kawai kalle ka ba zai dauro abin da za ka shiga taitayen ka ka dawo hanya to waɗannan abubuwan su ne suke sa ubangiji yake jarraba bai ba ka ce a wane ne dawo ban wane duk sanda kake korewa kanka laifi kake danganta to ba za ka gyara naka ba inda ka tana nan kai tare da ka shi kuma da kake har karshen ta ya fi ka dama dama a gurin Allah kai ne baka san haka su haka abin da ya kamaci ba wata Allah ya sa mu dace malam shin me ake faɗa a yayin sallar gawa in an yi kabbarorin nan an yi shiru aka ce Allahu akbar ta farko fatiha ake karanta in ka so kana iya karawa da sura in aka kabbara ta biyu salati ake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya aka kabbara ta uku addu'a ake wa mamacin allah ka gafarta masa ka haska kabarinsa ka yafe masa laifuffukansa ka canza masa gida fiye da wanda ya bari alkhairi ka share kurakuransa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sai kai kabbara ta nawa kenan ta hudu sai kai addu'ar Allah ka ba mu ladan abin da muka yi wannan dan uwa namu na yi masa addu'a da sauke nauyi da haƙoƙinsa a kanmu sannan kuma bayan rasa shi da muka yi mu kakka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ɗauka sai ka ce assalamu alaikum shi kenan ka gama da wuya ba wuya sai dai kawai baka tsaka ka ba ta da sura nan kullum kana yin a sallar farilla salatin annabin nan kullum kana yin ka ce Allah ya gafarta masa ya haska kabarinsa kuma ba matsala ba ce sannan kuma Allah ka ba mu ladan abin da muka masa kakka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba bayan tafiyarsa Allah ya saka man zama da alkhairi da fata ma da hausa za a yi ko surar Salatu annabi da hausa <laughs> ba wani abubuwa ne yan ƙanana kanana ga musulmi wanda ya daɗe a cikin musulunci ma ai wannan ya zama kana faɗa ko ko tsatsamo su zai yi eh, Allah ya samu dace to da wannan sai mu sauƙaƙa takaita saboda lokaci ya ja subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu